وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين kuma aikin Allah ne ya bayyana tafarki madaidaici mai kai mutum ga samun yardarsa wanda shi ne musulunci kuma akwai daga cikin hanyoyi waɗanda suke tafarkin shaidan ne sun karkace daga kan gaskiya duk wani tafarki wanda ba tafarkin musulunci ba karkatacce ne kuma da Allah ya so ya muku dace gaba ɗayan ku zuwa imani da ya datar da ku gaba ɗayan ku